Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta ce ba a kashe kowane jami'inta ba a cikin rikicin da ya auku a ƙauyen Sop da ke ƙaramar hukumar Riyam a nan jihar Plateau. Sai dai ta tabbatar da mutuwar mutane biyu wasu kuma suka jikkata. A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau Kaftin Umar Adam, banda tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, su ne su tallafa wa al'umma da duk wani abin da za su iya amfana da shi. Kan haka ne rundunar ta buƙaci yashe wata rijiya da ta yi shekara talatin da biyar ba a amfani da ita, inda a cewar kakakin aka kira wasu matasa biyu aka biya su haƙƙinsu don yasan rijiyar. Da suka shiga cikin rijiyar sai dukansu suka rasu,

zuwa dafa shi kuma irin garin kukuwan kazan bindigar shi ma su yi da shi zai na shanan wajen habana. To amma rahotanni sun nuna cewa mutum hudu dai sun mutu wato da wayan biyu da suka rasu a cikin rijiya sun zama shida. Da mutane biyu ne suka rasu a cikin rijiya sai kuma mutum uku da biyu an halbe su a kan kuma a Mutum wajen ba zuwa da su suna kwanci a asibiti. To ina gaskiyan cewa kuma jami'an ku guda biyu ko sun mutu ko an kashe su. A'a babu ba a yi haka ba. garin kare al'umma ko kuma taimaka musu sai ka ga wani lokaci ba su da wani ƙwarin gwiwa akan jami'an ku saboda daga abu ya tashi sai ka ga jami'ai su yi amfani da bindiga wajen ji musu rauni ba ka ganin kamar wannan yana janyo rashin yarda tsakaninku da al'umma ai ba wai sun yi amfani da bindiga ba ne a kan sirrin a'a kuwa suka zo da ƙarfi don ba mutane ba mutane da yi mutane da sama da ɗari suna da yawa. Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau kenan Kaftin Umar Adam. A bangare guda kuwa na tattauna da wani da aka ji masa raunin harbi da bindiga da ke kwance a asibiti mai suna danjuma Kaze. Na jefa kiri jefa kan suna ta jefa wasu yara su yada musu rijiya na farko ya shiga bai fita ba na biyu ma ya sake shiga bai fita ba duka sun mutu a cikin rijiya ne mutane sun mutane gari sun kada zanga-zanga kawai sojoji kawai sun fara harbi kawai to ni na gan ahadi yaro na so muna kuma kokari mu gudu don tsoron harbi in ma problem a kasar yarda ba Yayin da na isa garin na tarar ba matasa da mata da a da ke saye da sayarwa wa matafiya a kan hanya, daura da shingen jami'an tsaron, inda bayanai ke cewa jami'an sun hana kowa gudanar da kasuwanci kusa da shingen nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.